ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Haƙiƙa mun jarrabe su da dangogin masifu amma ba su kankan da kai ga ubangijinsu ba kuma ba su roƙe shi cikin jin tsoro da natsuwa ba don ya ɗauke musu masifa yayin saukarta